Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Muhammadu Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden yana gab da samun nasararsa ta farko wato samar da kudaden tallafi ga Amurkawa don rage raɗaɗin da annobar corona ta haifar a ƙasar. Wannan tallafi wanda ya kai dala tiriliyan 1.9 zai taimaka wa ƙasar wajen yaƙi da take yi da annobar. ya kuma saita tattalin arzikin kasar wanda ya fuskanci koma baya su dai republican sun ce tallafin ya yi yawan da ba a bukata wannan mataki na zuwa ne bayan kudurin tallafi biyar da jimillarsa ta kai dala tiriliyan hudu waɗanda majalisar dokokin ƙasar ta gabatar tun daga shekarar da ta gabata majalisar dattawan kasar ta amince da wannan tallafi ne bayan da 'yan democrat suka samu rinjaye akan 'yar republican a ranar asabar da kuri'u hamsin akan arba'in da tara inda kowa ya bi jam'iyyarsa ita dai majalisar dattawa ta yi wa kuduran wasu sauye-sauye amma gaban hakan majalisar wakilai ta riga ta amince da shi yanzu haka za a sake mai da kuduran zuwa gaban majalisar wakilan don a sahale shi a mataki na karshe a mako mai kamawa Ƙungiyar Taliban ta ce shugabanninta sun farfado da zaman sulhun da suke yi da Amurka yayin da wa'adin da aka ɗiba na ficewar dakarun ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta na ranar ɗaya ga watan Mayu ke ƙara karatowa. kakakin kungiyar mayakan ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa zaman sulhun ya wakana ne a ranar daren juma'a a doha babban birnin qatar inda mataimakin kula da sashen siyasa a kungiyar taliban abdulgani baradar da wakilin amurka na musamman kan rikicin afghanistan zalmai khalilzad suka jagoranci tawagoginsu a wannan zaman kasan malawi ta karbi allurar kafan cutar covid-19 360 kayan allurar waɗanda suka isa ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata su ne zango na farko da aka kai cikin allura miliyan 1.2 da kasar ta samu na nau'in oxford astrazeneca hukumomin kasar sun kwatanta isowar kayan a matsayin wani muhimmin abu ga malawi a yakin da take yi da annobar covid-19 wacce ta harbe mutum 32 a kasar ta kuma kashe sama da mutum 1000 al'umma kasar yi sun yi lalemar habin da samun wannan allura yayin da ta isa filin tashin jirage na kamuzu da ke lulongwe babban birnin kasar ta malawi ministan lafiyar kasar kwambize da ta faɗa manema labarai cewa samun wannan rigakafi alama ce da ke nuna cewa rayuwa za ta koma yadda take a da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an tsaron myanmar sun yi ta harba bindiga yayin da suka kai wani samame cikin dare a birnin yangon bayan da suka tarbatsa gungun masu zanga-zanga da ke adawa da juyin mulkin da aka yi ita dai kasar ta miyamma wacce ke kudu maso gabashin asiya ta tsunduma a cikin rikicin siyasa ne bayan da dakarun kasar suka kifar da gwamnati suka kuma tsare zababbiyar shugaba an son suci a ranar 1 ga watan fabrairu hakan yasa ake ta zanga-zanga a kulle yawamin hada da yajin aikin ma'aikata al'amuran da suka dagula harkokin gudanarwar gwamnati an yi ta gudanar da jerin zanga-zanga a sassan kasar a ranar asabar yayin da kafafen yada labaran kasar suka yi ta ba da rahotannin cewa 'yan sanda sun yi ta harba yaji mai sa kwalla da gurniti da nufin tarwatsa masu boron a gundumar da ake kira sanshan da ke yangon birni mafi girma a kasar ta miyamma babu da watanni da suka nuna cewa an samu jikata sanadiyar waɗannan harbe-harbe an yi wani kazamin fada tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnatin yemen da kuma 'yan tawayen huti da ke samun goyon bayan iran lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum casa'in a bangarorin biyu cikin sa'a 24 da kwashe ana dauki ba daɗi a ranar asabar 'yan tawaye mabiya shiya sun kaddamar da wasu hare-hare a yankin marib a watan da ya gabata wanda shine tunga ta karshe da ke hannun dakarun da ke goyon bayan gwamnatin ta yemen a arewacin kasar wacce ke samun goyon bayan dakarun da saudiya ke jagoranta a rangamar da aka yi a lardin mai arzikin mai ta yi sanadin mutuwar mutum 32 a bangaren dakarun gwamnati da kabilun da ke mara mata baya sai kuma mutum 58 da suka mutu a bangaren 'yan tawayen huti waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-haren sama da aka kai kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna nan da ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai gari Dingyadi da kwamishinan 'yan sandan birnin tarayya Bala Ciroma da ɗaya cikin masu sa ido a harkar gudanar da mulki farfesa usman muhammad muna kan batun zanga-zangar nsas da yadda za a magance faruwar irinta ta hanyar inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umma yanzu ma zan miƙa ku ga grace alheri Abdul. da mun gode kafin mu koma ga jama'a bari in sake komawa ga a kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja. Wannan sabuwar rundunar da aka kafa ta SWAT din na menene ya bambanta ta da SAS kuma menene yasa aka kafa ta nan da nan a jami'antan ina aka samo su na SAS din nan ne aka mai da su wannan sabuwar runduna ko kuma a'a kana kuma na biyu shine wannan zanga-zanga ta kawo ƙarshen wannan runduna ta bankaɗo waɗansu matsaloli da ake ma fuskanta a aikin 'yan sandan nan da su da kansu su ba su iya yin korafin kansu ba sabili da yadda tsarin aikin su yake tunda ba za su iya yin yajin aikin aka suka kasa biyan bukata ba misali kula da inganta rayuwar 'yan sanda ni na tuna shekarun baya ban san yadda yake ba a yanzu kila an yi gyara amma gidajen 'yan sanda na jos yana katanga ne da tashar mu ta PRTV sabili da haka in ka zo nan dole sai ka ga wannan abun in ana magana datti da rashin tsari in ka wuce zaka tambaya menene wannan ne dai dan fuskan shi ma babu kyan gani to ana maganan albashin yan sanda ana maganan dai waɗansu abubuwan na kinganta rayuwar yan sanda har ana zargin cewa yayi rashin kyautata masa, ko kuma rashin albashi mai tsoka din nan na ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba sukan nemi na gora a wurin wani ko kuma su kuntata maka waɗannan waɗannan matsaloli an ambace su. Alhamdulillah, kamar yadda mai girma minista ya faɗa. Shi ɓangaren SARS ɗin nan ɓangare ne da aka ƙirƙiro don ya kula da matsalolin fashi da makami da waɗansu ta'addanci da waɗansu laifuka da ya shafi amfani da makami shi yasa aka kawo sars alhamdulillah sars ta yi nasara idan kika tuna lokacin shine rambo kika tana lokacin ironsi kika tuna lokacin wanda ya a benin din nan nini duk sars ne ta yi maganin wannan matsala saboda haka da aka taho aka ce ba a son sars gwamnati ta yadda ta ce shi kenan to ba a son sars jama'a ba sa so mun yadda da bukatan jama'a mun biya musu bukata ba ma son sars to amma wayannan laifukan fa ba daina yin su ba idan kuma ba a nemo wani dabaran da zai yi cakin irin wannan matsalolin ba za su zo su addabi jama'a shine tunanin ya zo aka ce a yi swat swat din nan kuma an yi tunani a kai aka ce idan 'yan sas ne suka yi swat in nan jama'a za su ce ai ba ta canja zane ba saboda haka sai aka nemi 'yan sanda daga aka nemi 'yan sanda daban wanda ma ba su taba aikin sas ba aka ɗauke su aka je aka ba su horo na musamman horon nan kuma an lura da mai jama'a su eh, kukan jama'a saboda haka sai aka tabbatar cewa a biyan jama'a bukatunsu aka tabbatar cewa human rights abin da mutane suke kuka a kai yana cikin abubuwan da aka tabbatar cewa an koya musu ba su fara aiki ba an ba su training an dawo da su za su fara aikinsu aikinsu shine tabbatar da ingancin tsaro musamman fashi da makame da ta'addanci da suke faruwa tambayan ki na biyu idan kika lura a cikin ran wannan gwamnatin ta kawo programs da yawa da za su inganta rayuwa da kuma aikin ɗan sanda. Na ɗaya shine Police Trust Fund ɗin nan. An yi create an kirkiro Police eh, Trust Fund ɗin nan don a samu raran kuɗin da za a samu a samu abubukan da za su inganta aikin ɗan sanda, inganta rayuwar ɗan sandan da kanshi. Saboda haka gwamnati a cikin kullum tana ƙoƙarin yadda za ta gyara aikin. Wannan ba yake ba yana fili. Na tabbata nan da ba da jimawa ba za mu ga canji a cikin aiki da rayuwar ɗan sanda baki ɗaya. Mun gode kwarai da gaske bari mu koma ga jama'a wanda yake da tambaya. Na farko sunana Mark Amani na zo ne daga kafancin kuma na wakiltar Salama Radio na kafancin. A tamban da nuna da tambayi zan tambayi shi Professor shi minista da shi kwamishina. tambayar da nake so yi wa shi professor shin kana sauraron labarai idan kana sauraron labarai maganan sas ba maganan kudanci ba ne ni na tabbatar maka da wannan in za a bi house to house kamar shiri na polio gaskiyar magana professor za ka ji kunya a arewacin najeriya wannan kenan sannan shi minista ya yi magana aikin 'yan sanda ba yaki ake balle a ce a nemi kayan waye da sauransu ni ina tabbatarwa da minista ana yaki musamman a arewacin najeriya kuma kullum 'yan sandan da ake ɗauka ana su suna gama training za a tura su inda ake bala'i wanda ma ya fi yaki wanda kai ka sani ko da shi ke ban sani ba da can kai ɗan sanda ne ko kuwa idan kai ɗan sanda ne me za ka gaya mana bisa ga abin da ka yi wancan lokacin kafin za ka yi kun kare taya nema da aka maida ka wani irin yanayin aiki ne kai kafin a yanzu to ina don so in ce maka ana yaki a najeriya kwarai da gasken gaske wannan kenan sannan abin da ke faruwa a najeriya ta arewa kuna magana insa. ita shin yan sandan ma da kake shugabanci shin kun ce kala-kala ne aikin sas menene ainihin aikinsu domin an ce gwamnan borno ya ce yan sa su ne suka je har suka fi sojoji aiki sannan sai ga bala'in da yake cin mai duguri zuwa arewa maso yamma har yanzu ana cikin masifa ne ban ji an ce komai ba kuma kowane lokaci kusan ana cire makudan daloli domin a sayo kayan a yaki waye mutu waye tashi har yanzu daidai da irin kayan hango nesa ya zo kusa ban sani ba idan ka siya a ina aka kai su sannan kayayyaki irin waɗanda jami'an tsaro musamman 'yan sanda domin muna da jami'an tsaro iri-iri daban-daban wanda ma ba sa lissabtuwa a najeriya ban san iyakar aikinka iyakar 'yan sanda ne ko ka hada da civil defense waye da sauransu ban sani ba wannan kenan sannan kamar shi kwamishina wanda yake magana gaskiyar magana 'yan sanda a da abokan mutane ne amma abin da yake ba mutane tsoro a yanzu shine da zaran mutum ya samu labari na abin da ke faruwa yana zuwa idan in ya je ya ba ɗan sanda labari maimakon ya ɓoye shi yadda yan jaridu suke yi dama su ba sa ɓoyewa ban sani ba menene tsoro ne ko kwaɗayi ne ko makamanta ka ban sani ba sai su ce ai wani ne zai gaya mana cewa gashi gashi shi sa yanzu al'umma yadda suke gudu ɗan sanda ba sa gudun ma boko haram domin da zaran in ka ba su labari to shikenan sai dai Allah kawai ya cice ka domin ko shakka babu za a tinkare ka a ce ai dama yan sanda sun gaya min cewa kai ne ka gaya mana cewa mu masu kaza da kaza ne sannan in za mu gaya ma kanmu gaskiya to muna da katon aiki ba ma maganar 'yan sanda muna da katin aiki domin ban ji ma an taɓo halin da mutane musamman kai ka fito bangaren sokoto ne kamar da na ji labari amma abin da ke faruwa a sokoto yau service chiefs na Mr. President duka yan arewa ne sai ga masifa da bala'i a duk Najeriya a arewa yake. Menene tunaninku, menene kuke yi akan abin da ke faruwa? Na gode. Uzbillahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim. Bai girma minista. Farko abin da nake so in faɗa shine aikin ɗan sanda shine ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma. Domin babu al'ummar da za ta ci gaba babu zaman lafiya. Musamman yanzu abin da muke ciki na magana fari kamar yadda Profesa ya faɗa magana ce ta lalacewa abu biyu. Aikin ɗan sanda da kuma jagoranci a ƙananan hukumomi. Babu shugabanci yadda ya kamata. To amma dai ala'ayi halin ni abin da nake faɗa shine na farko mai gida minista ya ce shugaban kasa ya ba da izina dauki mutum dubu biyar ne duk shekara na ɗan sanda to amma magana gaskiya shine yanda ake ɗaukan ɗan sandan shine babban matsala babu yadda za a yi a ce yau aikin ɗan sanda da yake da mutunci da kima da daraja a ɗauki ɗan ganye saboda ya rasa aikin yi a ce tafi ɗan sanda a ɗauki grade two feluwa saboda ya kasa cin jaraba a ce tafi ɗan sanda a ɗauki tsohon ɗan daba saboda an rasa yadda za a da shi a unguwa a ce tafi aikin ɗan sanda aikin ɗan sanda bai kamata ya zama ever junk ya shiga cikin aikin ɗan sanda ba ina ganin ya kamata a fito da wani tsari wani karateriya na yadda za a ɗauki a ɗan sanda cewa sai ma maybe liman ko fasto ko abin nan ko coci ko masallaci ko wasu manya kai ta kai ga cewa har ma sai sarkin ƙasa ya sa ma hannu cewa kai mutumin kirki ne sannan za a ɗauke ka ɗan sanda wannan yana cikin babban masifa da ta samu aikin ɗan sanda a yau cewa akwai bad element mutanen banza da yawa da haka kurin ba a sanya aka yi ba aka zo aka zuba su a cikin aikin ɗan sanda abu na biyu mai girma minista shine ina ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata in ma doka ce za a kafa a kafa in ma tsari ne ya kamata a yi a yi shi na cewa daga nan zuwa shekara goma kashi arba'in cikin ɗari na kasafin kuɗin najeriya ya tafi akan harkar tsaro musamman harkar 'yan sanda saboda wannan masifar da take faruwa a ƙasar nan wallahi ba wani abu ne lalacewa aikin ɗan sanda ne a yau a shiga har cikin gidan mutum a kama shi a tafi da shi Ɗan sanda ba shi da equipment ɗin da zai iya tracing ɗin wannan mutanen ina tausayawa ah, yanayin da suke ciki kuma ina kallon cewa a gaskiya ko ba komai suna iya kokarin su a matsayin su amma maganar gaskiya shine cewa gwamnati ya kamata ta tashi tsaye akan maganar samo wa 'yan sanda kayan aikin yi domin in babu kayan aikin yi babu yadda su yi aiki saboda haka wannan yana cikin abu na abu na uku na ƙarshe kuma shine alakar da take tsakanin ɗan sanda da kafafen watsa labarai ya kamata hukumar da mai girma minista yake jagoranci ta duba yiwuwar ya za a gyara wannan yau a faɗa a labarai cewa 'yan fashi da makami sun shiga gari kaza sun yi fashi sun tafi babu zancen abin nan amma ba za ka ƙara jin zancen cewa a'a yau an kamo 'yan fashin nan ba yau an kama kidnapper yau kidnapper ya shiga ya kama wani ya tafi da shi amma ba za ka ƙara jin komai aka ba wannan yana ƙara bawa mutane courage na su ma su zo su shiga wannan kidnapping ko shiga saboda wanda suka yi jiya ma me aka yi musu sau da matukar wannan labaran za su zama su ne labaran da suka fi ɗaukan hankali to ko talakawa da mutane da yawa musamman a ƙasar najeriya inda kashi 60 cikin 100 na matasan ta ba su da aikin yi ga sirai ga rigingimu na jami'a da sauransu tsakanin gwamnati da malaman jami'a da sauransu duk wanda ya ji labarin cewa yau an kama na an karɓi miliyan goma gobe an kama na an karɓi miliyan ashirin jibi an kama na an karɓi miliyan ashirin amma bai taɓa jin cewa yau gashi an jera yan ah, kidnappers guda goma an harbe su ba tabbas yana zai zai fara tunani an ci a ah, to ai wanda suke jiya ma abin nan saboda ga wanda wannan ya furi ba me zan bata lokaci na ina digiri dan me zan bata lokaci tun daga hanyar da abin nan in sun karɓi kuɗin nan har yau ba taɓa cewa an kamo ga kuɗin da aka kamo na kidnappers ba in ba an faɗa bi ce ta ya kada kamar yadda ake faɗa yawan wanda suke kidnapping din ba saboda haka akwai buƙatar a kafa wani cin mai karfi tsakanin 'yan jaridu da hukumomin 'yan sanda da ita ministry wanda za su fito da wani strategy na media campaign ko ba komai propaganda tana da muhimmanci wajen karya gwiwar masu laifi wannan shine abin da yake ba shawara wanda zan fara bada zan koma kan minista na farko waɗansu maganganu da aka yi shawarwari ne ba sai lalle mun mai da martani akan shawarwarin da aka bayarwa ba amma tambayoyi da aka misali batun yadda ake tantance 'yan sanda da ake daukan su 'yan sanda waɗanda suka fito kasashen da suka ci gaba sun sani cewa wannan batu da ake misali kamar social security number nan da ake amfani da ita bari yi ambaton amurka inda na fito duk bakin iyakacin abin da za ka yi na rayuwa inda aka saka social security nan duk abin da ka yi ranar baya ko aiki za a ɗauke ka ko bashi za ka ci ko batun lafiya ne duk dai abin da ya shafi rayuwarka yana nan a cikin social security nan da zara an saka shi yaya ne kuke tantance uh, waɗannan mutane da ake ɗauka aiki ina ga zan kana ya ambaci batun uh, kasafin kuɗi an kuma batun aikin 'yan sandan nan dukkan dai ya shafi aikin 'yan sandan nan da kuma yadda za a inganta wannan aiki. Profesa kai ɗan yi haƙuri in mai da martani ga tambayan don kusan ni suka sha <laughs> ah, tambaya ta farko da shi mai girma ya shi ne tabbatun ya kamata a ce 'yan sanda suna da kayan yaƙi domin yaƙi yaƙi ah, ina so in tambayi wannan zauren gaskiya ne yaƙi muke a najeriya nan ba yaƙi muke yi ba. Muna fama dai da matsalolin tsaro muna fama da ta'addanci a cikin gida. kuma ko yaƙi muke yi 'yan sanda ba yaƙi an ce su yi ba suna taimaka mai. sojoji wajen kwantar da hankali inda aka yi yaƙin aka wuce sukan tsaya suna hulɗa da horar hula a tabbatar an samu zaman lafiya saboda haka ɗan sanda a halin yanzu bai buƙatar wasu manya-manyan kayan yaƙi da za a yi yaƙi da shi domin ba yaƙi muke yi ba wannan kenan sannan <laughs> magana ta biyu maganan yadda ake ɗauka 'yan sanda a ƙasar nan ina ganin mutane da yawa ba mai tambaya ba kadai ba san sababbin matakan da muka ɗauka na rikurutin 'yan sanda ba. Da wannan bayani na ministan kula da harkokin 'yan sanda Muhammadu Mai Garidin Gyaɗi za mu tsaya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina, Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Masu kallon mu mu da saduwa a shirin naku mai farin jini na rayuwar birni. A yau muna wata kasuwa ne a area 11 inda muke tare da wani malami mai sai da kayan gwari. Ah, malam ko za ka gabatar da kanka sunana ibrahim muhammad ah, to malam ibrahim kai mutumin wani gari ne mutumin zamfara ah, a zamfara cikin garin zamfara ko ko ina zaman muradin local government kai mutumin muradin local government mm. to malam gashi naga kana sayar da su lemu ne ana ai na kana sayar da sai tumatir ne su albasa ga kubewa ga sa tarugu ga tattasai to na ga ana ta kukan cewa kamar albasa ta yi tsada sosai yanzu malam yanzu wannan albasa kamar tana nawa nawa kuke sai da wannan albasa dubu hudu naira dubu hudu wannan wannan wannan kwanja to yanzu kamar buhun albasa yana nawa na cewa dubu hamsin sittin da biyar Eh, kamar shekara nawa ka kwashe kana wannan sana'a kurin da dama don ina tare da mahaifina ne in ya daɗe na yi Ne iya kawo ashirin wa ko fiye da ashirin e to kai kuma fa ka kai shekara nawa shekara goma sha shekara goma sha kana wannan sana'a da shi kaman kai a can muradin din aka haife ka a koko a nan abuja a muradin aka haife ni to yaushe ka dawo nan abuja zai kai shekara goma sha da ka dawo nan garin abuja to shin ka yi karatun boko mun je na arabi bakin gwargwado ok amma baka yi karatun boko ba sam sam eh kuwa to yanzu malam kaman wani sai ya ce cewa wannan sana'a me yasa baka tsaya a can muradin ka yi ta ba ka taho nan abuja kake ka san inda abincin mutum yake san allah yake kesa ka ba ka ba yin abinci ne da yanke mana ya ce zama kawo mana in abincin ya kare kuma za mu koma can Eh, to ganin yanzu a misali yanzu wannan kaya da ke sayarwa kamar jarin ka ya kai nawa a kan gwagwaje dai alhamdulillah zai iya kaiwa 60 ko 80 to a rana kuma guda kana kamar cinikin nawa wannan kaita ce na ubangiji wani yau baka da yawa gobe baka bakin gwargwado eh amma kamar a ce a misali a rana na kana kamar cinikin nawa ba za ba ga zaka wace alwaza alwaza gaskiya muna yin ciniki bakin gwargwado arba'in zuwa arba'in da biyar hamsin bakin wani ce sayan da Allah ya rusa aka samu. Dubu arba'in da biyar da hamsin a rana ɗaya. To ganin cewa an ka duba birnin Abuja birni ne mai wahalar sufuri da gidajen haya a ina kake zama ne? Muna wasa wajen gari kamar jeje. A daidai kake zama. To kana biyan haya ne a inda kake zama? Ya eh, ana biyan haya. to yanzu kaman gidan da kake zama a can diye-diye din kana biyan haya kaman nawa dubu arba'in da biyar shekara ah, naira dubu arba'in da biyar kuma kuɗin wata zamu rinka zuwa kullum kusan kullum ɗari biyar ko an kwan kuɗin mota kenan kana kashe kamar naira ɗari biyar zuwa da dawowa zuwa da dawowa ba to amma yanzu kai kana da iyali ne ina da ƴaƴa ma amma iyali ƴaƴa na da su To matan ka nawa? Mata na guda ɗaya, guda uku. Ayan ka guda uku. To yanzu wannan sana'a da kake yi, kana iya ɗaukewa kanka hidimomin kanka har da su ma iyalan naka. Yanzu ma insha Allah. Yanzu ma da yawa. ana ɗauke masa nauyi bakin rodo. To yanzu kaman yanzu wannan tumatirin kaman. Yanzu nake saye shi dubu biyu wancan shambo dubu biyu a tara dubu biyu ɗari uku ɗari uku wancan albasan ɗari biyar Tarugu ɗari biyu kuɗewa ɗari da hamsin. wancan kayan ganyen naira hamsin hamsin wancan albasa mai ganyen ɗari haka muke sai su to mun gode kwarai mala. na wata gajiya Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.